kamar yadda ma bayanai suka tabbatar rundunar sojin najeriya ta mako dange waɗannan 'yan bindigan sa kai ne tar da ke kirarin aiki a matsayin 'yan sa kai na civilian jtf a garin arufu da ke kan iyakar jihar benue da taraba kuma lokacin ma da aka cafke waɗannan mutane biyar daga cikinsu na rike da bindigogin ak-47 shake da albarusayi hakanan ma kuma wasu sun rogo domin hana sojoji tafiya da waɗanda aka kaman to amma kuma sam sojojin soke kamar yadda kwamandan bataliyar laftanar kanar ibrahim gambare ya yi wa manema labarai karin haske among them are this uh, civilian joint kun dai san cikin kwanakin nan ana ma fama da matsalolin tsaro a bangaren juyin binu da taraba matsalolin da suka hada satar mutane da neman kudin fansa satar shanu kisan da ke daidai da ma fashi da makami kuma ko a watan jiya sai da aka sace wani dan majalisar dokin jihar taraba mai wakilta mazabar takunta daya kuma ba tun yau ba muke samun rahotannin wasu kungiyoyin da ba na hukuma ba kan fage da sunan banga to amma ko suna aikata to annuti kuma a cikin su su ne waɗannan da suke kiran kansu NJTF na jihar Benue wanda muka cafke a ƙauyen aroko da ke cikin karamar hukumar Ukari na jihar Taraba an cafke su dauke da manyan bindigogi na AK47 guda biyar kai bari ma na baku kuji daga bakin su bincike dai na manunin cewa gwamnatin jihar Benue ne ke daukar nauyin NJTF din da ma sama musu makamai ta hanyar wani Alhaji Aliyu Tashaku kuma fiye da ɗari bakwai daga cikin NJTF din sama da dubu ɗaya na da makamai bayan samun horarwa daga zababun tsoffin jami'an tsaro kamar yadda daga cikin wanda aka kama ya tabbatar Ni dai suna na Simon Tiwar ba, mun soma wannan aiki ne tun bara, kuma a farkon watan shida da ya shuɗe ne ma gwamnatin jihar Benue ta sama mu irin waɗannan bindigogi domin yaƙi da wani kasuwan gwamnati ɗan fashi da makami, kuma tun wannan lokaci ne ma ake ci gaba har lokacin da aka so mu samu rikicin Fulani makiyaya domin mu tabbatar da zaman lafiya a wuraren da ake samun wannan rikici. To wai kowa ka ce ma yake baku waɗannan bindigogi? Na governor of Benue State. The governor? Yes. In with uh, Alhaji Alu, na two people that are working for us. Gwamna, mm, ina nufin gwamnan Benue tare da Alhaji Aliyu shaku shi ke bamu bindigogin da ma sai a matsayin kayan aiki. Finish to Susan, the train off from jogging there. The member will go train there. Come and handle all this thing Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo. a Najeriya. Ga masu adawa sai gwarzo sun shawa cikin dawa filin daga. Mamman sani karka je fagen daga. Ina soja kamanni karku mai da ni mata. Ga masu adawa sai gwarzo sun shawa cikin dawa filin daga. Latino batan nan da an kai da masa shan shiya. An yi dauki ba daɗi mazan fama sun shago siya sai ku biyo ni da batun ku yo nazarin zan ba ku labarin mazan fama ga masa adawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga kasan soja wajen yaki shi ba ya shira